بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به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 وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya albarkace mu da haɗuwa a cikin wannan gari na dagawa ƙarƙashin wannan ƙaramar hukumar mulki ta yabo domin gabatar da nasihohi ga 'yan uwa musulmi waɗanda ke cikin wannan gari da ma baƙi da suka samu halartuwa a cikin wannan gari na dagawa da fatar abinda malamanmu za su karantar da mu allah shi musu taimako ya yi musu nasara su karantar da mu tsintsar ƙur'ani da sunan manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma abinda za a karantar da mu muna roƙon allah ya sa mu yi amfani da shi mu ci moriyarsa a duniya mu ci moriyarsa a lahira al'ummar da ke cikin wannan gari tun daga shugabansu wanda ke rike da wannan gari da mataimakansa allah ya ƙara marayukansu albarka dattawa da ke cikin wannan gari na dagawa mazansu da mata manya maza da mata yara maza da mata muna roƙon allah shi ƙara marayukansu albarka na'am da Allah ana sanar da wani mai mota Delta AG 169 ya ajiye ta akan hanya da Allah ya yi kokari ya zo ya janye ta assalamu alaikum muna roƙon Allah ya ƙara marayukan su albarka zuriyar da ka ba su Allah ya sanya mata albarka da wadda za ka ba su nan gaba da mu da su baki ɗaya Allah ka yi muna muwafaka ga dukkanin alkhairinka a halin gaskiya wannan tsayuwa tawa ba ma tsayuwa wurin wa'azi ba in ma a cikin garin daga wannan shine karo na fari hanya ga kona mata bi ya haisu shurin masaki in ba ya tara ba don na ya sada daga tambon duka zuwa sakkwato a rana so uku in biya kudin mota amma sannan ba yanzu na ba <laughs> Allah kai mana jagora <laughs> Allah ya samu dace shugaban masa malamai da yake jagoranta wannan tawaga da 'yan majalisarsa ina musu fatan alkhairi allah kai musu muwafaka allah kai musu jagora allah ka ba su iko su ja mu bisa ga sunan manzon allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma da an mabiyansu allah ka ba mu iko yi musu biyayya gwagwaron hali 'yan uwa musulmi da yake lokacin ba yawa yau muna tara ga watan jimada al'akhir hijira 1445 wanda ke ya zo daidai da 23 ga watan goma sha biyu shekarar na ban kwana ta miladiya 2023 nasiha ta gare mu gajera ce da yake babu lokaci kamar yadda sakatare ya ambata da nake so in ja hankalinmu akan shine mu ta tsaye mu nemi ilimin addini neman ilimin addini wajibi ne a kan kowane mutum musulmi ka ce namiji haddawa hadda mace dole a nemi ilimin addini kamar yadda ya zan a gidanku an cilasta ma neman ilimin zamani sai ka yi boko shekara shidda a firamare shidda a sakandare a wanga lokaci ta je ha institution kuma duk bokon gana kai biology chemistry ko physics ko abin da ya kama da haka har in ba ka yi ba mahaifinka na iya korarka daga gida ka ban mai gida inda za a tambaye baban don me ka kori dan awalu sai ce saboda ya ki karatun boko haka ne ko ba haka ba kai hatta kai fagen ma za ka ji man yana ce ma yaro in yana son ya yan wasan kwallo sai kai dan boko ya ce ai ba ka iya kwallo sai ka karatun boko misa gaya mai haka don ya kwadaita gawa ga ilimin boko haka har yanzu duk wani wanda ka jina kohon baki akan neman ilimi a najeriya in dai shi ba musulmin kirki ba ne ba ahalus suna ba ne da yake magana ilimin wa ilimin boko ina na addini sai da sun haga malamanmu sun tahi tsaye suna kira da babban murya akan shugabanni na al'umma da sarakuna su mai da hankulan su ga abin da shi ilimin addini ba saboda ta'addancin da yake faruwa a bayan ƙasa alamu sun nuna akwai karancin mai ilimin addini ta bakin wani miye sunan kai ce muhammadu kai musulmi ne ce eh ni musulmi ne uwata musulma babana musulmi ka yi aure ce na yi aure ka da mata ce yana da mata ɗaya 'ya'ya biyu namiji da mace sai aka ce kana sallah sai ce a ka iya fatiha ya ce ni fatiha musulmi an gane to ba wacan da addaji ba hatta a cikin garuruwanmu idan kawwa wani magana kabli da ba'ade tsammani ya kai wasu 'yan tawaye na ungu kuburari wallah mallah sai ji kamar ka mata mai hasana da husaina ko maryam da sumayyatu sai ɗauki ƙabliya da ba'adiyya wasu 'yan mata ne saboda mi bai ta ya koyi karatun addini a gaban malumma ba bai taɓa zuwa makaranta ba duk inda ake harka ta addini bai zuwa wurin amma da zarar wani mawaƙi ya zo aza goge sai a gaya mi da shi za a shan holiya. yana iya ɓanna dare awa biyar ana sauraron goge ana batsalci ana abubuwa dama wallahi bai damu ba amma wurin wa'azi ya zo ya saurari Allah ya ce annabi ya ce sallallahu sallama wallah shi kan ba da shi ba wallah ba da shi ba gudu ma ke da yawa muna samun irin waɗanga matsaloli ko kuma jaraba da mun ka samu saboda bahaushe ya ce karamin sani kukumi in ya zo shi na sauraron wa'azi yanzu irin sanyin gada ake ciki da goma ta yi sai ka ji ya matsa wayarsa a tashi yaushe za mi za a tashi duk gara basa gada malaman mu ke gaya mai na ilimin addini shi abin da yake so yanzu sakatare ya ce shugaba ce ai addu'a ce amma wallahi in ana sharholi ta shahara yawa duniya sai ga in ana kai karfe goma sha biyu wallahi bai damuwa wanga duk shina addini kar ka manta rayuwar duniya za mu yi ta za mu karkare mu koma inda wa in dai baka yadda ana mutuwa ba ko kai baka mutu ba kai kan ma ka yadda ka ya rasu akwai waɗanda zai yawan su kakanni hudu ba ga guda nan yan kaɗan ke da su wani ma iyayen shi gaba ɗaya Allah kwashe su an ɗauki matarsa an ɗauki 'ya'yansa an ɗau jikoki an ɗau ƙanne an ɗau yanne kai akwai wanda ma shi ɗaya ga bari. hatta a cikin abokan hulɗarsa waɗanda za a zuwa a zanna ga majalisi a hira an ɗauke kowa duk wari ne an ɗauke yau ya dawo saura shi kadai in yalle leko bakin kofa garka ya dibi wannan fagen sai ya fashe da kuka sai ya koma gida me yasa an ɗauke mai duk yan uwa abokan hulɗa an fahimta to tun da kaga haka ta faru gobe gare ka an kayo banda gobe ga wancan an kai ko da haka a hamowa gaba ɗaya mun tsayo gaban Allah to a wannan rana ta tsayuwa gaban Allah kowa zai girbi abin da ya shuka an gane kamar wani ɗan balarabe ka cewa kama ta zira'u haka za ta hasudu shi na bahaushe ya juya ce abun ka shuka shi za ka girba don haka 'yan uwana musulmi maganar da nake so in yi a takaice mu gano ilimin addini shine wajibi ilimin zamani halat ne halat ka samu sharh usul salata na alfaudon ya kawo wannan bayani wanda yake gwada ilimin addini shine farilla ilimin zamani halat ne amma yau an juya abin ilimin zamani shine farilla ilimin addini shine me shine halal shi yasa ka ganin babu kowa da abin da shahi babu ruwan kowa da abin da shahi ilimin addini in ka ji ayi magana ilimi sai ka ji ai sai su ballanwa wani amma tare da haka kai a ranma in ya tebe da mata ka san abin da ka cewa sai ma har da ciya alkurani bai son kowace mace ya aura wadda ta yi karatun qur'ani ta yi har da ko 60 ko 40 50 30 20 goma ko biyar bai sun jahila don kata ya mayar jahilai sai ce wadda ta karanci a halari a shimawi iziya risala ta yi su buguya hatta kai su bulugu ka kila ma ta mawa damale wai irin ta ka so to kai da awalu duk wannan kwaliti kuma ga biyayya shin kai nawa a gare ka ciki sai ka ta ah, to in dai Allah ya bani mallama ai ta koya min waya aza mata kun fahimta waya aza mata ashe kana son ka samu mace mai quality irin wannan to kai ma kayi kokari wannan quality da kake son ka samu ya zan kai ma ka cika shi جماعة كان يقول هكذا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر إنما يتذكر أولو الألباب أو آية ما يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات جزاك الله خيرا Allah ce manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama qul ka gaya ma al'ummaka hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun waɗanda suka san ilimin addinin musulunci kai hamma da ilimin zamani shin suna zama daidai da waɗanda ba sani ba jama'a ko san illa jahilci illa jahilci in ba karanci addini ba hatta taron siyasa an ka zo an ka ce kai jawabi ko san wani abu dukkan ji mutum ya fara jawabi ya ce bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim akwai matsala ko babu in ya karanci addini ni zai fara gabatarwa isti'aza sannan basmala ko fahimta to akwai wanda aka gabatar su shi wa babban mutum alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyul karim Allahumma inni أعوذ بك min الخبث khubuthi wal cikin taron jama'a cikin taron al'umma kai yanzu mutum ya zo wakilin babban mutum addu'a gada manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya koya mana in za a shiga bayi ban daki ƙaran ma wai ita ce asali ainihin muqaddamarsa Allahumma inni a'udhu bika min al khubusi wal khaba'isi don girma Allah za a kare da wannan kuma irin wannan hoyon yanzu in ta ta kama ko an ga za a sallah sai ga 'yar lashe gaba wai shi alima to ba mamaki ma in ka isko zai karanta maka fati a wurin zaman tahiyya ko ba ka bege ba ya to wanda ya karanta ainihin mukaddama da wannan addu'a shiga maka wai ba mamaki ya yi ma karatun bas abin nan fatiha a wurin tahiyya ko fahimta ashe kenan wannan shi na gwada wajen wajen tahi tsaye mu nemi ilimin addini za a ga mutum ya san farillan noma sunnan noma mustahabi makaruhi mu'tilatun noma da sauransu ya sani amma yanka da gehen addini ko bihin bai sani ba bai san kawai ba kun gani kawai bai sani ba na sha baku labari na wani bawan Allah Allah shi mai rahama da yawa nake kawo wannan bayani don ya zai izina gare mu harakan mota yake yi an je ɗaukan mota ka san tambalawa ko in gali eh, allah ya yi musu baiwa da wata ɗauka da allah ya musu ta ilimin addini duk inda ka tsarshe da an ce maka ba tambale sai ce ai tambalawa gidan ilimi ne haka ne ko ba haka ba suna tsayawa gidan mai a yi sallar la'asar sai wani abokin hulɗa ta ya ganai tunda a cikin mota ba wanda san kowa ina sai ce mai a tambuwal sai ce wane kaza kaza an ka ji a gaisa to shi ustaz da an ka zo sallah an gane sai ce to ai tun daga tambuwal to shi ka gaskiya bai je sallah da ka tambuwal bismillah ce a kan Allah bismillah dai ya ce ko da Allah ai in ga ku ba mai limanci ba ce a na baka da bismillah ce a wallahi sai ka ji sallah nan ya ce Allah ya ruha min asiri sallah boye ta <laughs> Allah ya mi Allah ya ruha min asiri sallar ɓoyita na ce ban gane ba ya ce da mun kai sallar al'asar mun ka gama da na gano mangare ba za mu cimma ba a kai ƙashin ta ba sai na canza mota na ce misa ka canza mota shi ka ban labarin ya ce don ka in ka da girman mutanen tambuwal na ce ban gane ya don fatiha ta bata da kyawu dan shekara saba'in a duniya wai tun da har ya iya gano fatiha ta ba to me ya kamata a tashi a gyara jama'a ga ne gaba gaba kada yanzu ya yadda ya canza mota kudin da ya basu wacan ya yadda ya basu ya sake biyan kudin mota don kada ya kare girman mutane tambuwal saboda fata ta babu kyawu ko yanzu muna samun irin waga matsala sadan wani limanci الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك باسم دول أنا سام كو باسم ولا أنا سام كو حاجة أتعلم من جاكي والله دو أنا سام وانا da ya ما كرنتا أكرنتا دشي علم أكوية دشي أيو كان صلى الله ayyukan sallah aikace da ba samu wannan matsala ba kun a 1999 masallacin besarot muna sallah sai wani bawan allah ya girman ko ga shekaru allah so da ba shekara biyu zuwa uku sai ya samu raka daya da liman ya da sallah ina kusa gare wallahi ko saboda yi a ɗai assalamu alaikum don son zama sallah gaba da sake sabuwa <laughs> ta baki wani ba Allah ce kwabi ko ba ka ba to yanzu jama'an musulmi mutumin da yake da ilimin addini yana daidai da wanda bai da ilimin addini kai hatta da ilimin zamani mutumin da yake da ilimin zamani ya fahimce shi ya gane shi yana daidai da wanda bai san komai ba ba su dai ballantana ilimin addini Allah ce amma kuma ku sani wa inna ma ya tazakaru ma'abuta hankula ma'abuta lura su kaɗai ke gane wannan Allah ka samu astu mu koma makaranta mu yi karatu karatu bai da babba bai da yaro kun fahimta ƙarshe sakatare ya gwada min lokaci ya yi bisa ga wanda an ka ambata wani malami shina karantar da mu sai ba mu labarin shak usman bin fode da kanin shi abdullahi gondo allah ya musu rahama suna tahiya sakatare sai sun ka cimma wani bawan allah dacciju dan shekara akalla saba'in zuwa sama yana koyon kidan baki na karatun addini sai mallam abdullahi gwanda ce wanga bawan allah ya makaro shehu dan hori ya ji shi hikima ta bayan allah sai kyale sai da sun ka zo sun ka cimma wani bawan allah mai shekaru kamancin wance ne yana kidin turu yan mata na rawa ana cashewa sai ce ba adullahi gwanda kaga wanda ya makaro duk shi bai ko gane ba ballantana ya kama hanyar zuwa makaranta ya koya kidan baki don gane addini don Allah da wancan da wanga makaro wanga mai kidan ganga yan mata na rawa shi ya makaro to ashe kenan karatu bai da babba bai da yaro musulunci ya aza muna mu ta tsaye mu nemi ilimin addini in ko ba haka ba in mun ka tsaye gaban Allah gobe kiyama to za ka gane kudin ka lokaci ya riga yayi bisa ga abun da aka yi alkawali abin da na faɗa bisa ga sawaba Allah ka ba mu larasa inda kuskure ya shiga wurin fassarawa ko karanta